الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين تدعى قوة رمضان لي هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبوئة تدريه أولى أربعين دبيو wanda ya daidai da uku ga watan biyar shekara 2021 a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba da ke wannan layi na hausarun a wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari na kaduna a wannan gida na madagari alhaji dalla da allah ya ji kansa allah kai masa rahama inda muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu Allah ka ba mu ikon yi da aka ce mu bari kuma Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga gare shi a kafin mu je akwai abubuwa kamar haka wanda suka aiko da gudunmawa akwai wani mawan Allah ya turo da naira dubu ɗaya yanzu nan lukuman aliyu a jibrin sannan awal nuhu tara dubu ɗaya sannan akwai wani bawan Allah ba suna naira ɗari biyar sannan akwai nasir yusuf naira dubu ɗaya sannan akwai nura bello ɗari biyar sannan akwai hamman hamma juda ibrahim naira ɗari biyar sannan akwai wato isiya kusani naira dubu goma sannan akwai sani umar naira dubu ɗaya wani bawon allah naira dubu ɗaya da ɗari biyar sannan akwai ibrahim usman naira ɗari biyar sannan akwai lawan a ah, m tahir naira dubu biyar sannan akwai magaji muktar naira ɗari biyar sannan akwai <clears throat> a badamasi naira dubu biyar sannan akwai mansur muhammad naira dubu ɗaya sannan akwai hamza husaini naira dubu biyar akwai musa jibirin kagara naira dubu ɗaya wani bawan Allah Ibrahim Abubakar Musa dari bakwai sannan Yakubu ya haya Yakub naira ainihin wato dubu hudu sannan akwai Altabello Alti naira dubu biyu sannan akwai Muhammad Ya'u Zakari naira dubu biyu sannan akwai mai Sule a Imam a naira dubu biyar sannan akwai dauda sabi naira dubu naira dari uku da kuma aisha aliyu wato a ummi ne ina ganin naira dari biyar sannan akwai muhammad mustapha muhammad naira dubu biyu sannan akwai shehu tasu naira dubu daya wannan su ne wa'inda za mu iya hararuwa yanzu wanda suka aiko da gudunmawa sannan mun san cewa ana goman ƙarshe ne yanzu muna buƙatar dukkan da yake mabiyin wannan makarantar ne a inda ce mabiyin wannan makarantar wanda suke biye da ita dama suna sani ba mabiyanta na cikin ramadan ba kaɗai a kamar yadda aka sani mu karatu mun dauke shi ibada ne bauta ma Allah zami da shi wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin zami ta bauta ma Allah da shi har sai mutuwa ta same mu akan haka aka da goma karshe ya shigo mana 21 da yadda mabiyin wannan makarantar yake koya bayar to kara muna buƙatar kowane mutum karanci yanzu kafin ramadan din ya wuce zama zai iya bamu naira dubu ɗaya a goman nan na ƙarshe sannan kada a manta mun shiga goman da daga nan ake samun lailatul qadari lailatul qadari ana kiran daren ne da lailatul ƙadari saboda dalilai guda uku na farko akan ce alƙadar da ma'anan abin da yake da daraja Allah ya faɗi wannan a cikin Qur'ani gurare guda uku akwai a suratul an'am wa ma Allah haqqa ƙadari. sannan akwai a suratul hajji ma qadarullah ƙadari ne, sannan da kuma a suratu ainihin wato zumar inda Allah madaukakin sarki ce ma qadarullah haqqa ƙadari wal ardu jami'an anan wajen duka yana nufin ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba da haka wannan daren na lailatul ƙadari ana ce masa lailatul ƙadari ne saboda dare ne da yake da daraja a wajen Allah ta yadda Allah ya faɗi cewa khairun min alfi shahar dare ne da ya fi wata dubu a dukkan dare na duniya kakaf babu daren da ike da daraja kamar wannan daren kwaya ɗaya da ake rikitarsa cikin wannan kwanaki taran da suka rage sannan kuma ana kiran shi da lailatul qadr ne saboda tadbiqi kuntatawar da Allah yi wa bayi wajen sanin haƙiƙanin yaushe ne goma ga watan yaushe ne da lailatul kadar kaga an yi ta ne wasu sun ce wuturi ne wasu sun ce kaɗa ne amma ko shakka babu mutumin da yi haƙuri ya bauta ma Allah a ragowar waɗannan kwanakin babu saɓani dole a cikin kwanakin akwai daren da ya dace da darajar kadar Ta kunta ta daren wajen sanin hakikalin yaushe ne yanzu inda an ce 27 ne tabbas 27 ne to kowa zai shanta ke ne zai tara 27 amma bashi haka a kuntata shi wajen sanin hakikalin yaushe ne wasu na ran kaza ne wasu na ran kaza ne to wannan yasa tunda ana ta lazibi ran kaza ne ran kaza ne ba a gano hakikalin yaushe ba ne wannan yakan sa mutum zai yi haƙuri ya bauta ma Allah darar duka wanda in mutum ya haƙuri ya yi ibada a goman da suka rage ko saɓanin babu ya riski daren lalatar sannan ana kiran shi da alƙadar daga attakadiru kaddarawa wancan mun ci attabi kuntatawa saboda Allah ya ce wa zannuni iz zahaba mugadiban fa zanna allan naqdira alayhi sannan Allah yana ce mana Allahu ya busutun rizqa liman sha'u wa yaqdir shine at ukunta kuntatawa sannan ana ce masa lailatul qadr ne saboda at-taqdir Allah yana da at-taqdirul azali sannan akwai at-taqdiru sannan at yaumi yawmi to wannan taqdir din da Allah yake kaddarawa a cikin wannan ranar ne ake yin budget na shekara da zaran aka zo za a yi budget na shekara ba ka to sai da hali so kaga mutane kuma kada a manta kasan nan tana buƙatar addu'a yawa duk wanda yake da hankali da sanin ya kamata da neman zaman lafiya ga ƙasar ya san cewa kai yanzu ƙasar nan ka yi addu'a Allah ya zaunar da ita ba wai zaɓi ba ne dole ne wallahi don ba ka yi ba wani abu ne da zama dole a kan kasar yadda shi don annabi ne ifa ɗaya ce fas'alullah afiya, ku roƙi Allah zaman lafiya da ka mutane kasu da kasar wajen addu'a su sata a cikin addu'o'i sannan akwai tambayoyi amma mutane su yi eh, mutane su yi haƙuri insha Allah za mu yi kokari abin da rage na kwanakin nan mu dinga a ainihin wato amsa tambayi sannan account ɗin da za a ci gaba da aiko da kuɗi akwai sifili sifili wato a biyu biyu a barin ganin sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas stanbic ibc sunan bankin sai kuma sunan akawun ɗin asahabatul kiram sannan in ana buƙatar kamar yadda a mala usman ya tsara tambari ya turo insha Allah za mu amsa wasu daga ciki a to sifili a 0027 tiri-tiri tunan ɓanɗe har faransanci ma ya kamata ce na iya in dinga faɗa na aku wanda turancin ma ba ganiya suke ba sai ka faɗa da turancin faransa sannan na su gane to shi kuma wannan yana da wahala gaskiya eh mai da wuya ko ka riƙe ko kalmomin aliyar ihu <laughs> eh ai yadda za su gane yi eh, katar ban si katar ban si ku. kaga ce sa na ce muku akwai wahala sannan lambobin da za a yi tuntuɓa akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli a uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sana akwai sufuli takwas sufuli a shida biyar bakwai ɗaya sai takwas sai shida sai bakwai sufuli sana akwai sufuli takwas sufuli sai uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli to muna kan wannan aya ta min ajali zalika katabna ala bani Isra'il, eh eh mutanen ina mali sun aiko da sako ta hannun alhaji Ibrahimus Ibrahim to mutanen Mali saƙon da kuke aikowa na wata-wata da aka saba saƙo ya shigo ta hannun alhaji Hamus Ibrahim da ke Nijar wannan makaranta tana muku addu'a da fatan alheri wato ko shakka babu duk mutumin da ikwana ya tashi a doron duniyan nan inda ake magana da yaren hausa saƙo ya kai masa ya san cewa wannan makarantar tana iya ta wajen difa'i ga sunan manzan Allah ba wanda ya isa yi musu haka sannan ya san cewa akwai abubuwan da makarantar nan ita kaɗai ke ƙetare su sun mutane da gaske suke yi suna son sunan suna kishinta mu da kuka yadda cewa muna ba sunar kariya ba mu ya kamata mutane su dafawa ba a gani sun mutane za su yadda da gaske akwai ƙomar da muka taimshewa suna sannan ba su iya ba sunnar gudunmawa ba to kaga maganan sun sunna da kishin sunna sai zama na baki ne ƙarya ne kawai da awa ne ba da gaske ba ne Allah ya sa mu dace to kafin mu shiga bayani akwai wani abin nan da yake ta yawo wanda nake so mu tattauna a kan shi yanzu na wannan malamin profeso makari kun san mun yi karatu a nan wajen mun ce idan da rai da kuɗi suka haɗu dole a yi takdimi na mai na rai akan mai akan kuɗi haka maka faɗa ku so ina ganin yana tafsiri ya zo cikin suratun nisa'i wa makali kana mu'minin an katula mu'minin illa shi shine yake faɗa cewa haram ne a kama wani a ɗauki kuɗi a je a bayar a sako shi wanda ina so zan saka rahoto na su 'yan ta'adda wanda suka kama waɗanda suke hannunsu yanzu za ku ji sannan sai in sa maganarsa sannan sai in sake sa zai zama shi ne mahallinmu na tafsirin yau saboda yana kan gaba ne da masu garkuwa da 'yan maka Bana mu ji wannan rahoton ne nasu jami'a ne girinfi ba sai kake magana da su Bana mu saka shi wannan rahoton da ke nana da cewa da Kana magana da masu garkuwa da 'yan makaranta. Jami'a na girinki? Ba, rai da gaske, ne kake magana da su. ɓangare wanda ke nana da cewa da gaske ke yi wajen barazanar da bayyana cewa yanzu haka akwai mata goma sha biyar da maza biyu a hannunsu da suka haɗa da jikin marigayi sarkin zanzan alhaji shehu idris mai suna hamza yayin da ɓangare ke cewa iyayen yaran sun turo wani biyar da ta kai naira miliyan hamsin da biyar ya ce sun sassauka daga wajen naira miliyan ɗari shida da suka nema tun farko kuma sun yi amfani da kuɗin da aka fara turowa wajen siya wa yaran abin da ya zayyana da garin kwaki. da muna jin gwamna yana labari yana a kan mu. cewar shi bai da lokacin da zai iya ɗaukar kuɗi ya bai wa wani dan ta'adda domin dan ta'adda ne ya je kara makamin da zai siya ya gaya ma iyalansa duk wanda ya fita aka kama shi yi rajiyar zai iya ɗauka ya haɗe ya yayi saboda mu nuna ma duniya gwamnati Najeriya ta ba ko ba ka titin Najeriya Dalili da ya sa muka kashe mai makaranta ke yanzu dalili ke yi ba ke da ke dan ta'adda ba ne <laughs> ni ba na ta bane mai neman abinci na. Na samu son kawo da tsaye daga yaran wato Hamza wanda ya buƙaci a kawo ɗaukin gaggawa. Muna son gwamnati da taimaka mana sannan a yi da ban Allah. Na barazana da gaskiya kai rayuwarku. ba barazana ba ne inda sun kashe mutane biyar da cikin mana maganar su sun faɗa ba wasa suke ba ke ba wasa suke duk abin da suka biya suna aikata ne ita ma ɗaya daga ɗaliban mata a rigin usman ta shekara da ke barazanar barayin da gangan domin duk abin da suka fada suna aikatawa aka kashe mutane biyar ba suka abokanen mu kuma in sun ce sun yi abu za su yi shi a turo musu kuɗi ko a cigaba da ba a hakuri ne su gane ku ku dawo gida. Turo wani kuɗi jin dan Allah a sake mu su nuna kuskure ya sake mu nan. Kawayen ku ko yan uwanku guda biyar da aka harbe a gaban ku aka harbe ko kuma labarin kuka ne. Eh an tafi da su a gaban mu kuma iyayen mu sun gangawa ne. Bigin ne za ki cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran mutanen Najeriya kan halin da kuke ciki. Don Allah su ya kuɗi su tabbaci su kawo kuɗin nan gobe domin su kawo ban dawo mu za a fashi. Abu Zai Barayin ya ce wannan shi ne wa'adi na ƙarshe da zai bayar da yau Litinin da ƙarshe ne ma ina ba da shawara wai ana sanya ma masu kan mutira akwai masu yin da muka cire masiraka la ita an ta masiraka wani zuwa zora mu da ma duka mu ke da Allah ba duka mu ba su shiga ya za a yi kira ka mu a kama bayan kuɗi naira miliyan ɗari da wanda wanda boko haram fara goma wanda za a kawo ba mu mu mutum in ka kawo wannan gobe za ku koma in ba a kawo wannan ba kai ranar talata in sha Allah za a ta dawo sai dai an ga gawar kawai a zo da kire da haka har yanzu akwai ɗaliban kwalifin kimiyyar garkun daji da ke hannu wasu gungun ɓarayin da aka yi mai da jihar kaduna mafi fama da ƙalubalen ɓarayin mutane gwamnatin kaduna ya mana ta ba ta mara baya ga biyan kuɗin fansa masu ba da mai kayan murar amurka daga abuja kun ji abin da ya faru amma fa ka manta cewa ba fa daga wajen najeriya ake waya da su suna cikin najeriya ake buga musu waya ana tattaunawa da su za a kawo mai za a kawo kuɗi sannan maganar da su suke faɗa yanzu a nan cewa gwamna ya ce in wani nashi ya fita aka kama shi bai ma kamata ba a ce shi yana faɗa cewa wani nashi ya fita a kama shi don ba ma wani nashi wanda ma ba nashin ba bai kamata a ce ƙasar tana cikin halin da ana tunanin ya fita a kama shi ba bai ma kamata ba sannan kunji yana faɗa cewa an gajiya sannan suna magana za a kai musu naira miliyan ɗari za a kai musu nera naira miliyan ɗari naira miliyan ɗari da mashina irin na haram ɗin nan guda nawa guda hamsin guda goma za a kai musu sannan kunji sun ba da deadline cewa yanzu wa'annan an kashe mutum biyar a cikinsu kuma sun ba da deadline cewa idan ba a kai ba na zuwa ranar talata za a zo a da raguwa gawan sha biyar gobe ke da gobe ne deadline din zai cika wanda suka faɗa ke so matsalar nan idan matsala na faruwa tun daga nesa ne yanzu na sha kokawa da malamai idan matsala ta taso amana ne ga malamai ko a karɓa ko ka a karɓa ku faɗa ko wani abu ne ya taso ba wanda zai zarge ku a ce ai lokacin da abu ya taso ba wanda ya magana to sai ku duba ku gani matsalar nan sannan ta fara tana yar kaɗan matsalar kinnafin ɗin na arewacin najeriya shin ya kamata a yi mata shiru ne sai ta kawo yadda ta kawo yanzu ko tun a lokacin ya kamata a tashi a kare matsala kowa ya san da wasu yankuna ne ke bantattu suke fama da matsalar nan har matsalar ya zamanto ta um an balwa da ko ina ta game yanzu kowa ya san wannan to abin da nake cewa yanzu shine kun ji dai rahoton da suka fitar yanzu da abin da suka faɗa yanzu a kowa ya san cewa in tsaro da tsare layukan mutane da dukiyarsu abu ne da ɗira ta yi a kan wuyan shugabanni su Allah zai tambaya to shi wannan rahoton nasu mun ji to bari mu ji abin da shi kuma farfesa makari yake faɗa a tafsirinsa na yau ko jiya ne ya yi magana jiya saka ban ya fata a ita ce baiwa masu garkuwa da mutane kuɗi don a bai ɗan adam idan har Allah subhanahu wa ta'ala zai hana baiwa maƙiya na yaƙi kuɗi don karka karfafe ku ci gaba da yaƙanku to ina da mutanen da don zalunci da ta'addanci za su zo kama mutum su ce sai an ba su kuɗi an haɗa musu kuɗi sannan za su kashe shi su haɗa kuɗi ku bayar a saki wannan mutumin haramun laifi ne idan a cikin kunji ya ce a haɗa kuɗi a bayar a karɓo wani idan an kama shi ya ce ne haramun ne haka ya ce haramun ne amma ba mu sani ba da Allah zai jarrabe shi Allah ya kiyaye ba fata ake a ci za a ba da wani abu a yi mai a kubutar da ransa ba na tsammanin a lokacin ko akwai wani abu da mallaka a gida zai fifita ransa a kan abin da ya mallaka so amma bari mu ci gaba da zai shi mu abin da yake faɗa gaba ya ga dama shi da kansa shi ya cire cikin kudin sa ya fanci kansa wannan ya ga dama amma ba shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa masa ko hadisi Abu Hurairah na Muslim wani mutum ya zo ya sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala la tu'tihi قال فإن قاتلني قال فاقتله قال فإن قتلني قال فأنت في الجنة قال وإن قتلته قال فأنت في فهو في النار ya ga rasulullah wani mutum ya zai sami na Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum da ya zai na son ya kwata kuɗi na kamar Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka bashi karka bashi ya kwata ya ce ya rasulullah ina yaƙe ni ya ce yaƙe shi kaina ya ce ya rasulullah in yana kashe shi ba ya ce yana wuta ya ce in shi ya kashe shi ba ya ce kana aljanna saboda haka bai halatta ba ka ba mutum kuma sannan wannan bayar da kuɗi wato a babin sabbin jari'a, babin toshe kafan ɓarna daga cikin mafi girman hanyar toshe wannan kafan shi ne mutumin da yake wannan ɓarnan ya san duk abin da zai yi ba za a ba da kuɗin ba sai haka a ƙarshe shi zai wahala ya ɓarnan kuɗin shi na abincin da ya ba wannan mutumin ya ɓarnan bulet ɗin da da ya amfani da shi ya kisa da lokacinsa amma ya san cewa ba za a ba da kuɗin ba wanda duk kuma aka zo aka kashe lokacinsa ya yi Allah ya ji kansa da rama shi ne dan aljanna ina fatan mun fahimta to idan an tsufa su tsaya a kan wannan ka'idar da musulunci ya aji za a magance wannan bala'i za a magance wannan bala'i amma matukan ɗan adam da mutane ya ci gaba da ba da kuɗi don ku fanshi na to matukan waɗannan wanda ake ba kuɗin za su ci gaba da amfani da kuɗin dan Allah wannan fatuwar yanzu ne ya kamata a yi ta ko tun lokacin da abin ya fara bayan za al'umma take bukata wannan fatawa ba tun sanda abin ya fara yana farko-farko masu yanzu ba kana kallo abin da ba washe kyawai cin danko haddasa kaza ba barin kinnafin din a kasa daukan masa matakin da ya kamata ba shi bane ya saye a rahanda ka ma sai kama ɗanka ya siya kinnafin ɗin shi da sanda abin yana farawa farko an ɗaukan masa wannan matakin an ɗaura al'umma akan wannan layin sannan ita kuma gwamnati ne abin da ya dace ya zamanto in dai za ka ɗauki ɗan wani in an ce kar ɗan kai kuɗi ya haƙura ko da ɗan zai mutu shi kuma wanda ya kira sai an kamo shi za a tsaye da ko ba za a tsaye ba to kai an ce karka kai kuɗi mai yi ba a ɗauki mataki a kan shi ba ba kuɗin ya kashe gobe ya koma can kuma ya sake kama ya yi ne wani gurin na nan igabi kwanaki da ya faru aka kumanta da suka zo mama kuɗi suka nema ba kisa ka wani lokaci don ka gane ba matsalar kuɗi ba ce kaɗai ana iya zuwa gari ga baki ba a buƙatar kosishi kashe mutanen kawai ake su kai yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa wannan shine abin da yasa kullun nake ta magana cewa idan matsala ta taso yanzu kaga akwai mambarori na jama'a haka ne akwai majalisu na tafsiri haka ne abu yana faruwa daga sati zuwa sati yanzu akwai malaman da ramadanan nan har ya wuce wannan matsalar ta tsaro ba za su taba tattauna ta ba don tun da ba ta zo kansa ba su ba matsalar su ba haka ne ko ba kamar? hakan mutane su zo su zauna wajen ka su saurari karatun tafsiri kwana ashirin da bakwai ko da takwas amma matsalar da take ita ce babba wacce ta dame su kai ba shi ba ne abin da ya dame ka tun da kai matsalar ba ta zo kanka ba haka ba ake so yanzu bari mu ƙara sadinsa mu ji shi farfesa me yake faɗa waɗannan wanda ake ba sukan za su ci gaba da amfani da kuɗin don nemo wasu makaman don ci gaba da fitar da mutane da mai da abin da tsayayyen sana'a wanda hanke zo ya fi ƙarfi jami'an tsaro ya fi ƙarfin kowane irin hanya da za a bi don a daƙe za da ga mafi girman hanyar hanawa shine sabbu a shi ya san cewa wallahi in ya kama mutum sai dai ya je ya yanka shi ya guguwa da naman sa amma akwai wani bawan Allah a tattalin Allah ya ji kansa da rahma kuma yana daga cikin raunin ya kamata a ce wannan mutumin iyalinsa da ‘ya'yansa da iyalinsa ba su ƙara shiga wahala ba kuma al'umma sun ɗauki nauyin su Allah ya sa an ilim ko wanda aka zo ana ciniki a ciniki da shi da danginsa ya karɓi wayar a hannun barayin ya ce kar ku ba ku zubar su kashe ne Allah ya ji kaina lokaci na yayi sai musu wasiya kike nan ba a ƙara jin labarin ka ba da al'umma duka za su koyi wannan to amma muna san rayuwa kwarai da shahada Allah ya bamu shi kuma lokacin nan dole za a zo masa dole za a zo masa in baka tafi yanzu ba za ka tafi daga baya kuma ni ina ganin wannan dama ce ma ta mu gwada jihadi sai da Allah ya kawo mana jihadi ne to Allah ya kawo mana jihadi ne da arha idan har irin waɗannan suka kama ka to ga dama na jihadi kawai Allah ubangiji ya sa mu suka da imani Allah ya karɓi shahadar mu shi ke nan to idan al'umma suka tsaya a kan wannan wanda kuma shi ne abin da wannan ayar suke nuna mana fa in kana min a aduwwin lakum kuma huwa mu'minun fa kana min qawmin mu'mina amma ba magana jiyatu idan ila ahli da za ka yi kaba mutane kuɗi kuma ta karfafe su wanda za su zo su yaƙe ka coshe ka kowane abu wani ne za mu dukkan kun ji maganganunsa so kaga ba mamaki yanzu za a ce to cikin 'yan ɗari amma an fara samun 'yan ta'adda yanzu tun da kafin kalmar jihadi da ka faɗe to fassara ka aiki kalmar ma terrorism kai ma ta'adda ne haka ra'ayi sannan a ciki bai kawo hallu ba mai hallu za ka ce wa mutane ne lokacin jihadi ya ai shahada in haka ne to su fito su nemi gwamnati su yi fatawa ta halatta wa kowa siyan makamin da zai kare kai ko ba shi kenan ba amma shi ɗan ta'adda shi yana ɗauke da makami na yaƙar mutane al'umma da take cewa za ta fita ta zai tsaye shahada ita ba ta da makamin farfesa bai karanta wa a iddu lahum mastata'atun min quwwatin ne? bai karanta wannan bane bai karanta wannan bane da haka irin waɗannan akwai abubuwa kun ji na farko yace haram ne na biyu yace kakka bayar na uku ya ce ka yaƙe shi don Allah hatta jihadi wanda annaba Allah ya aiko shi da tuta ai maganan ka yaƙin sai idan da hali ne kake yin yaƙin wanda kamar yadda zan zo in yi bayani eh kai kaɗai a hanya ka haɗu da mutum goma da makami da bindigogi kai baka da bindiga a wannan lokacin kana da tsatsa na ka yaƙe su baka da shi maganan ka yaƙe su a lokacin bata tasowa dan adadin ya fi ƙarfinka sannan ga su da makami kai baka da baka da makami sannan yadda na faɗa dukkan malamin da yake ganin cewa eh, kar a bayar kuma lokaci ya yi aikara to ku fito ku ce gwamnati ta yi fatawa ta halatta wa kowane ɗan najeriya mallakan makami don tinkarar matsalar tunda ita ta kasa siyan makamin da jami'an tsaron da za su karewa kare matsalar amma akwai rena hankalin mutane ka ce a fita a jihadi dan ta'adda yana da makami wanda zai damfara dan ta'adda ba ne akwai rena hankalin mutane a ciki akwai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan shine maganganun da yi ayar da yazo yana fassarawa ita ce ayar da take cikin suratul nisa wanda kun ji ayar da ya kalmar alfida'u kalma ce da ta zo a cikin alkur'ani a gurare kamar haka da ya zo maganan annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il allah maɗaukakin sarki ya ce falamma aslama wa sallahu wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ruiya inna kadhalika na da muhsinin inna hadha la huwa balau al-mubin allah sai ya ce wa fadainahu shine fansa lokacin da za ka shiga cikin wata matsala a ba da wani abu a karɓe ka a madadin wannan abu kuma Allah sai shi annabi Ismail wa fadaina sai muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma to wannan Allah ya kawo shi a matakai daban-daban mace lokacin da kake zaune da ita zaman aure ka fahimci ba ta da kirki a madadin ta tafi haka kawai Allah madaukakin sarki ya kawo hanyar da za ka sa sai ta fanshi kanta da wani abu kafin matsalar ta iya warwarewa me yafi at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakafa alla yuqima hudud Allah fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fi ma ftadat bi kaga ba laifi in ka tabbatar da cewa ba za ta bi dokar Allah ba kuma tana buƙatar a rabu da lokacin auren ba zai mata haka ba kai dole ta kawo abu ta fanshi kanta da shi kafin auren ya mutu sannan azumin watan ramadan da muke ciki da Allah madaukakin sarki ya ce mana ayyaman ma'aduda faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukar wa alal ladina yutiqunahu fidyatun wanda ba za su iya yin azumin ba akwai fidya kaga ciyar da abinci a madadin azumin da suka kaga yi lokacin da ba azumin to akwai musanya a madadin ainihin wato azumin to wannan ayar ita kuma Allah da yazo yana magana wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatin musallamatin ila ahlihi illa an yasaddaqu da wannan ayar ne kafa hujja cewa haram ne a kama mutum a yi mai a ba da kuɗi don a sako shi da wannan ayin ne ya kafa hujja to sai mun ɗauko ma cikin ƙur'ani magani ita maganan fansan nan ko da a wajen yaƙi ne a kama ka a matsayin fursunan yaƙi a yi musanya ko dai mu ba da fursunonin yaƙin da muka kama na abokan gaba su ba mu namu ko kuma mu ba da kuɗi mu karɓe su shin wannan abu ne da bai halatta ba ko ya halatta mun dauki maganan bani isra'ila Allah ya ce wa is akadna min saqakum la tasfikuna dima'akum ku tuna lokacin da muka dauki alƙawari da kuma ka ce kar ku zubar da jini wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku fitar da kawukanku daga cikin gidajenku thumma aqarartum wa antum tashhadun ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sai ga wani bangare ku zo a yaƙi juna a fitar da juna tabaharuna alaihim bil ismi wal udwan za ku taimaka wa juna ta hanyar saban Allah da zunubi Allah ya ce wa in ya'tukum usara tufaduhu idan kun yaƙi ‘yan uwanku kuma aka zo da su a matsayin fursunonin yaƙi sai ku fanshe su, kaga fanso shi ne sai sun ba da kuɗi, sannan sai su fanshe su to sai Allah ya ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu kaga fansar da yake abu ne mai kyau Allah bai inkarin sa ba amma fitar da ƴan uwansu da suke daga gidajen su tun a farko sai Allah ya ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu ai haram ne tun farko ma ku fitar da su daga cikin ainihin wato gidajen su to shi yasa zamu ga Allah da ya tafi can sai ya ce fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab hatta idza askantumuhu idan kun lallasa su fa shuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma mi ko dai man ko kuma fida kun ga fida din shine fansa to wannan ayar kamar yadda ya da tafsir na Shehu Ibrahim a wajena ya faɗa yace waccan ayar da ke cikin suratul anfal wacce zan zo in yi bayani a kanta yace waccan ayar ta cikin suratul anfal mansuka ce da wannan aya akan abin da ya shafi maganar kansa Ni, a ban yadda ba gaskiya wannan ka'ida ce musallama duk malaman duniya sun sallama mata kun ga nan ga wannan karamin littafi nan bashi da yawa al-muktasar fil qawaid al-fiqhiyya al-kubra wal qawaid al-mundarija tahtaha al-qawaid al-fiqhiyya ne duk malamai kamar yadda gashi nan cikin littafin shehu abdullahi gwandu lokacin da suka haɗu da malam mustapha bayan da suka haɗu da malam mustapha ya rubuto baituka guda biyar yana musu nasiha cewa sun zo sun haɗa maza da mata suna karantar da su da aka aiko wa shehu abdullahi gwandu da shi da ma shehu usman wannan wasiƙar ana gama karantawa a lokacin ne sai shehu usman ya ce anta ya abdullahi aula bi ijabati kai ya kamata ka bashi amsa wannan bai ma isa ni in tanka masa ba yace fa qultu an wa ta'atan yana faɗa ce haka yace wa fakatabtu ilayya hadhihi al ya aiko waɗancan baitukan guda biyar alayka minna tahiyatun mubarakatun shamamna miskan wasu, kan manyu yulaquna shi kuma ana gamawa nan take ya dauka yace ya ayu hadal ladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna nasahtajuhu laka lakin laita tu'diruna wa qulta subhana hadha kana butana yace inna shayatin in ja'u li majlisina hum yabsuna su alqawli tugyana to hal yaji inda yake ce masa idir tikaffu idir takabbu akaffu durri qad qutima ya al rijalu inda kana isyana yace in aka samu cututtuka guda biyu ɗaya babba ɗaya karama duk malaman duniya sun yadda ya halatta a hau ɗaya cutar karama dan a gudu daga babba idan suka ci karo to shi yasa da ya zo nan yana sharhin baitocinsa sai shehu abdullahi ya ce wa annar a kafin dararai ne wajibu idan cututtuka guda biyu suka haɗu ɗaya ta fi ɗaya to ana iya hawan ɗaya dan a kubuta daga babban kuma wajibi ne ran dan adam yana da muhimmanci dukiyarsa na da muhimmanci idan rai da dukiya suka haɗu wanne ya kamata a yi yanzu misali ranar nan Allah ya kawo gobara gidana ya kama kowa san abin da ya faru haka ne a ƙaddara a ce gidan nan ya cinye ga baki da ba hasara dukiya ba ce a cikin gobarar da a ce gidan ya ƙone da kuma a ce wani ya mutu a gidan wata cuta ce tafi girma mutuwa eh ai ba za ka haɗa ba ta shi ne yake cewa ijima'in wannan malaman duniya sun yi ijima'i fiddini wal dino wal ya ce fiddini Wa duniya sai ce wa daruriyatul khams allati hiya dinu abubuwa guda biyar da suka zama dole su ne addini wal aqal nasab wal'irdu sai shi abdullahi ya ce idza ta'aradat in suka ci karo sai ce dini dole a gabatar da addini wa hukumila darar ghairihi fa huwa akhafu sai a dauki cutar da da bata kai addini ba ita ce a akhafu to haka kuma idan lai da kuɗi suka haɗu ƙuddiman nasu alilmal dole a gabatar da rai akan wa akan dukiya wannan ita ce ka'ida akwai ban mamaki a ce irin su profeso makari su za su fito su wa mutane irin wannan fatawar a najeriya a yanzu ba tare da la'akari da dawabi da ka'idoji na fatawar ba ni yanzu ai ba da ka nake karantuwa ba a littafi nake karantuwa ko kuma ba ma littafi karka zo ka ce ai ba wahabi ne a'a shehu abdullahi gwandu ne yake cewa idza ta'arata in suka ci karo to dole ai kalli wanne ne ke gaba da wani a gabatar da shi akan na baya wannan ita ce ka'ida da wannan dalilin ne yasa na ce kudin yana da muhimmanci ran dan adam yana da muhimmanci kuma kowa ya in an rasa kuɗi ana iya kwabarin ɗin kuɗin amma rai in ta tafi ba iya kwabarin ɗin kowa ya sani kowa ya san wannan to ga wannan ka'ida ce to shine har yake faɗa yake kawo misali shi shehu abdullahi gundu yace wa idan tabarta zalika in ka lura da wannan fi mas'alatil abiyati wajadta zaka samu darra tarkin nisa'i fil barin mata a cikin jahilci ba su san addini ba wannan cutar la ya arifna ba su san wajibi ba alaihinna wanda ke kansu bal la ya arifna aslan ba su ma san musulunci ba a asali ya ce akbar zararin min akbar min gararin tilafihin na ma'ar rijali ya fi kun gani saboda mutane ba su gane addini ba gara mace ta je ta yi zina ta ɗauko ɗan da ba na halal ba amma ba jahila ba ke ta san Allah za ta mutu da tauhidi wannan cutar ya fi sauƙi da abarta da jahilci ta mutu armiya Ya ce a nan gurin dole a yi takadimin ɗaya kan ɗaya kuma kowa ya san illar zina da kawo ɗan da ba na halar ba ta hanyar ɗan da ba na halar ba duniya kowa ya san illar wannan amma inda za ka haɗu ba za ta iya samun ilimin da za ta san Allah ba sai ta yi yata kuɗaɗeniya da maza wanda daga nan tana iya kawo wani ɗa duniya ta hanyar da bai dace ba da ta mutu cikin jahilci ba ta san Allah ba wancan hanyar ya fi sauƙi a kanta mutu jami'a. haka shi abdullahi wanda yake kawo misali a nan ne ba magana bace nake yin ta da ka magana ce ta karatu to shine da ya kawo misali yana da littafinsa sa alqawaid da ya rubuta da sharhi da aka yi ma littafin mujalladi guda hudu to shine anan wajen da yake kawo wannan ka'idar ya ad-darar ad-darar al-ashadd yuzalu bit-darar cuta mai tsanani ana kau da ita da cutar da ba ta kai ta ba au ta ara da ta ne idan balla guda biyu suka haɗu yurtakabu akaffuhuma aw yuktaru ahwan sharrayn akan wato ɗauki mafi sauki ko a zaɓi mafi sharrin ɗaya daga cikin gudanar guda biyu sai ya kawo misali ya kawo maganin shekul islamu bin taimiyya sai ya ce ma wa hunaka nasusun kasira tadullu ala hadhihi alqa'ida akwai nassoshi da ke nuni akan wannan ƙa'ida. wannan malamin cikin misalan da ya kawo sai ya ce wa min at-tatbiqati ala hadhihi alqa'ida na daga cikin tadbiqin da ke nuna cewa wannan ka'idar na shiga ciki sai ya ce dab'ul mali ila al-kuffari a ɗauki kuɗi a bayar ga kafirai da fakil asarar musulmi na don a karɓo farsunonin yaƙi na musulmi haka yi faɗa sau saboda haka maganan karatun nan ba wafa maganan tarin kwali ba ne yawa shi kaga farfesa ne yake faɗar wannan magana ba tare da ya ce fadafuna zarar al'ala tun kuɗewan mu akan cutar da take ita ce mafi girma Kuwa qatlu ha'ula al-asam al-usra al shine kashe waɗannan fursunonin yaƙi bi akaf da cutar da bata kai ta ba sai ce wa huwa dab'ul mali lil kuffari shine bayar da kuɗi gawa na kafirai saboda kuɗin yana da muhimmanci a gurin amma shi ka ji maganar da yake faɗa maganar da yake faɗa kenan sannan ya kawo ya ce ya kutama liddarar lakasi liddarar al'ammi ana ɗaukar cuta wacce take ke fantasiya akan cutar wacce take gama gari sai ce faɗi za ta ara da zararani a haduhuma am wal'akar khasun fa'ir ta kabu darar khasun lidas idarar am au izalati haka ya faɗa sai ce daga cikin tasbikin wannan mutane idan ta tarasta kuffaru bi ba'adil musulmina kafare ne suka kama wasu daga cikin musulmi suka yi garkuwa da su ana yaki wa kana zalika sayu'addi ila wuqu'i dararin bil muslimina kuma wannan zai kai da za su ci gaba da garkuwa daga waɗannan musulman jistan da suke so su kawo muku hali sai su garkuwa da su sai su turo su gaba ya ce jaza ramyahu a lokacin ya halatta da kafaran da musulmin da haɗa a kashi don su iya an san iya adadinsu in aka bar su daga nan waɗanda za a ci gaba da kashewa da sunan waɗancan 'yan tsiraran da ke hannunsu suna da yawa kan ganin an yi takaddimi ne na cuta ta wasu keɓantattun mutane akan cuta ta wa. shi yasa muka ce idan akwai wani guri ana zargin akwai 'yan ta'adda a gurin akwai kuma wasu mutane waɗanda ba 'yan ta'adda ba amma ba su da yawa to da a bari wai da sunan waɗannan mutanen da ba su da yawa da ke da alaƙa da gurin sannan a ci gaba da kashe adadin mutanen da mallahu a je a kashe duk wanda za a kashe a gurin a tsayar da abin dan al'umma ta zauna lafiya wannan ƙa'ida ce usuliya malamai suke faɗa to kunga wannan kenan sannan duk ɗalibin da ya karanta ko manzo masa na alƙawa'in fiqiyya kuma na baka kaje duk wani littafi da ka sani na alƙawa'in fiqiyya zaka ga suna kawo wannan qa'idan al-imam as-su'idi me yace ba cewa ad-dinu mabniun 'ala al ba fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih fa in tazaham adad al-masalih yuqaddamu al-a'la min al sai yace wa jiddu tazahum al yurtakabul adna min al mafasil haka ya faɗa kishiyar wannan sannan wannan ka'idan gashi ya faɗe ta a Qur'ani cewa gashi ya faru mun san Musa da Khidir sun yi tafiya lokacin da suka zo jirgi shi ya fara fasawa sannan ya ce a harakata halici buri ka a hala hala ƙarfi ta shi ne da za su rabu ce masu an masafi na tafaka na ji masaki ne ya amalu na filbahari ba a rattu an a'iba kun ga fasa jirgin ɓanna ne amma lokacin da ya zama kwasi jirgin ya fi zama banna sai aka yi karamar ɓanna don a gudu daga waccan babban sannan haka yaron da ya kashe wa ammal gulamu ba Allah ya ce fan talaka hatta idan ya gulaman faqatalahu ruwa? da zai ba bashi labari ce masa wa ammal gulamu فكان أبويه مؤمنين an أن يهلكهما طغيانا ka ganin an yi takdimi na maslaha ta am akan khas da yaron ya taso shi kadai al'umma ta samu matsala gara shi ya tafi lahira al'umma ta zauna lafiya abinda aka yi kenan abinda aka yi kenan wannan shine ka'ida to yanzu bari mu tafi waccan ayar da Allah madaukakin sarki yake magana a cikin suratul anfal sannan gabaki ɗaya ka tattara hadisi ya tabbata cikin littafin as-sunan as ta al-imam nisai babu ya buɗe ta'azimu da girman jinin da ɗan adam yake da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ka rasa kuɗinka ka ba a ita duniyar gabaki baki ɗayanta kato ɗinta da gine-ginen da ke cikin da komai annabi cewa ya zawalin duniya ahwal inda lahi a waye gari ma duniyar babu ita gabaki ɗaya ya fi sauƙi a wajen Allah min da rajinin musulmi akan a kama wani musulmi a kashe shi ta hanyar da bai dace a kashe shi sannan idan kuka lura har farfesa ya gama magana bai kuma dawo ya faɗa abin da ya zama wajibi ga ɓangaren gwamnati ba waye yake da 'yan sanda wake da soda wake da custom wake da imagination wake da kaza wake da kaza su suke da shi ana ba mutane albashi da alawar da komai na rayuwarsu don tsarewa to in ya zamanto su waɗanda wannan ita ce mas'uliyarsu ba su iya yi ba wanda ba a mas'uliyarsa ba ce sai a shi ka ce kuma da shi ya zama aikinsa shi zai ba zai yi ba kuma wallahi wannan magana da yake ko kaga bindiga da kake gani kaga bindiga da kake gani wallahi malam in baka san bindiga bane to baka san hatsarin ta wallahi malam na kaga duk unguwar da ba a saba jin karan bindiga ba ran da aka fara jin karar ta su kuwa shiga tashin hankali yake kaga sai kawai mutum ya dauka abu ne mai sauki ba abu bane mai sauki to shi yasa maganan fansan nan shi Allah ne kaɗai a ko lokacin da ba zai karɓi fansa ba da ka mutu baka da imani aka tafi layara a lokacin in zaka ba da duniya da abin da ke cikin ta Allah ba zai karɓi fansa ba a gurgurde saboda lokaci ita waccan ayar da Allah ya faɗa a suratul anfal yace ma kana lin nabi bai dace da annabi ba an yakuna lahu asra hatta yusfina fil ardi a ce ya karɓo wani abin na fansa a hannun kafare har sai ya lallasa su tukunna Allah ya ce turiduna ardad duniya idan kuna son wata kaddara ta duniya ne wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim sai malamai suka ce asarar muslimuna yawma badrin adadin min ru'usi ash-shirki min quraish adadi na musulmai suka samu sa'a suka tsare ranar yakin badar a cikin su hadda abbas bin abdul muttalib a lokacin bai musulunta ba amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسأل الرسول صحابه ما يفعل بالآن وطو الأسرى الأسرى الأسرى سكتا بأنب وأنم فرسلنا يكن دعك كاما يا ذائي لسو فأشار عليه عمر بن الخطاب بقتله عمر يتنين قال كشيس يكما تعيدك وأشار عليه عبد الله بن رواحة الأنصاري بإيقاد نار عظيمة في الوادي وإهراقهم فيها shi abdullahi bin rawaha yace kawai a kunna rami a haƙa rami a kunna wuta a saka su ciki abubakar sai na abubakar wa ashara abubakar bin Sai yana abubakar ta shi yana ganin ya kamata a sa wani abu ne kowa ifan shi kansa daga wannan abu fa wannan lokacin ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala li rasulillahi yati wa annabi humul ash'al wal ashira mutanen nan da aka kama wasu mutanen ka ne wasu dangin ka ne فسكت رسول الله سيما لن الله يشرو ثم قبل الفداء سياكا تيتو قوة كنسا أبن لإفارو أقوى والسماء da aka ga ya iya karatu da rubutu abinda aka sashi kenan a matsayin abinda zai fanshi kansa to shine Allah ya saukar da ma kana ne nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi to wajen abin da ya gabata laula kitabun min Allah sabaqa lamastakum fima akhadtum fihi azabun alim shi ma malamai sun yi magana ta kai wajen guda hudu akan wannan cewa akwai wanda suka ce laula annallaha la yu'azzibu man asahu ba dan Allah bai yin azaba ga wanda isaba masa ba hatta ya taqaddama ilayhi bil i'zari har sai ya gaban mata da uzuri ya gabatar masa da uzuri la aqabal muslimina ala akhdh al fida da yawa musulmi azaba akan fansan da suka karba kuma ku diba ku gani fa bil aksi wayannan sufa musulmi ne aka yaƙi suka ci nasara suka kamuwa. kafare a kansu ne ake tattaunawa za a karɓi fansa ko ba za a karɓa ba magana ta biyu akwai laula annahu laula kitabun min Allah sabaqa fi ilmihi al-azri ba dan littafin Allah da ya gabata ba a ilimin sanatin fil azr Allah yu'azzibakum war rasul fiku ba zai muku azaba ba in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin ku wa antum tastaghfirunahu min adh-dhunubi ko kuma kuna neman gafara Allah akan zunubin da kuke to lamaddakum bi sababi akhadhikum al-fida azabun azim da azaba mai radadi ta kama ku akan fansar da ku karba magana ta uku akwai wanda suka ce malamai abinda Allah ke nufi laula kitabun min Allah sabaqa ba dan littafin Allah ya daga ya gabata ba suka ce qad sabaqa minhu alwa'd lilmuslimin alladhina shahadu badran alƙawarin Allah ya riga ya gabata ga musulman da suka halarci yakin badar bil magfirati cewa Allah ya musu gafara ba don wannan alƙawarin ba da kuka karɓi fansa to da lamassakum da azaba mai raɗi ta shafe ku akwai wanda suka ce laula hukumun sabiqun min Allah bil ba dan hukuncin Allah da irga gabata ba anil mustahid al muqti akan mai ijtihadi wanda ya gabata idan kai istihadi kai kuskure Allah ya riga ya rubuta wannan cewa tuntuni in kai ya yafe maka to da azaba ta shafe ku kun ga maganganun da malamai suke a karkashin wannan a in ka koma cikin fidiya da tafsir na shehu ibrahim inyasi alkaulahi za ka ga da ya zo magana akan aya. kun ga gashi nan a wajen da ya ce wallahu yuridul akhirah thawabuha bi qatrin wallahu azizun an sai wa hada mansukun bi qawlihi fa imma mannan sai ce wannan ayar ma da ake tattaunawa akan ta waccan ayar da ta zo cikin suratul fatih da Allah ya ba annabi zabi biyu yace wannan ayar ta shafi waccan ayar to sannan kuma ita wannan ayar kafin abin da ke kanta Allah ya faɗi wannan magana sai mu duba mu ga Allah madaukakin sarki ya ce mun faɗa mun ce a ciki sai da ya ce wa iddu lahum masadatu min quwwatin wa min ribat alkhair ko Sai da mutanen da suke da wa'annan bindigogin an ban sani ba za mu ci gaba da ɗaukar wukaƙe ne da kwari da baka ko ko a'a ko da bindigogin ba su kai irin nasu wanda za su tunkare su su za su nema kaga dole isti'idadin nan ba za ka lokaci mutane kawai ba lokacin shahada ya yi babu isti'idadi sannan idan muka duba za mu ga Allah maɗaukacin sarki kafin wannan sai da ya ce ya ayyu annabi hasbukallahu wa man ittaba'aka sai ya ce ya ayyu annabi haridil mu'minina alal qital in yakum minkum 20 sabiruna wa in yakum minkum 100 sabiratun yaglibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la fahun da ya gama sai ce al'ana kaffafa an ku wa'inda aka wajabta ma jihadin na farkon da an ce jin mutum ɗaya zai buga da mutum goma amma Allah sai ya ce to yanzu al'ana kaffafa an ku wa alima anna fiku in an samu mutum 200 ɗari za su buga da mutum 200 kenan kowane mutum ɗaya yanzu zai din fara mutum nawa amma kuma tare da isti'idali fa tattali don ya riga ya gabata a baya tare da idali to yanzu ƙauye ne bai wuce mutum ɗari uku ba sai yan ta'adda suka zo da mashin ɗari shida kowane mashin akwai mutum uku uku a kai kowa da bindiga yake mutu sama idan kai tab ɗinsa mutanen garin ba su ta ɗari uku ba su kuma mashin ɗari shida kowane mashin akai mutum ɗari akai mutum uku uku uku kai mutum shi so ɗari shida nawa zai baka eh nawa zai baka to sai kuma ka ce wayannan mutanen su tsaya su shahada sun ninka su sau nawa ko ba makami wayannan mutanen suka zo yaya za a yi ƙauyen da yake mutum ɗari uku ne su dimfari mutum sama da dubu ɗaya sai ka ce kuma su tsaya su shahada eh ka gaba zai yi ba saboda haka wannan shine gaskiyar magana na ga ya kamata abin na ga yana yawo ne a social media ga ya kamata in ce wani abu a kansa shi yasa na ce ga ɗaya daga cikin manya-manyan malama wanda na san cewa ni dai ya wancan shekarun na baro shi a Madinatul munawwara da ban sani ba mamawa mamaki ko da dumin yanzu Sheikh Nura Al-Madani eh akwai al-Imam ko akwai wata makaranta a nan zango al-Imam Asim Sheikh Malam Nura Al-Madani ya kawo ziyara wannan waje a shi lokaci ya riga ya kure mana wanda da ya zo da wuri ya kamata a ce yana da majal na ta'aliki ko minti biyar ko minti goma Sheikh Malam Nura muna maka barka da zuwa na san wata kila tun daga ganin cikin Ramadana to daga madinan ne yake da damudamin sai kiro gaskiya saboda haka Allah ya taka da alheri Allah ya tsara wa rayuwa albarka wannan shine abin da zamu faɗa wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh